Hukumar NSITF na karɓan wani kaso na albashin dukkan ma'aikatan gwamnati a matsayin inshora don kulawa da su a duk sanda suka sami wata matsala na hatsari, na kasu, rasuwa da dai sauransu yayin gudanar da aikinsu na gwamnati. shugaban kungiyar kwadago na ƙasa nlc comrade ayuba ba ya yi bayani kan yadda yake kallon binciken da cewa an tabka ta'asa a gwamnatin da ta shuɗe watan wayanda suke da haƙƙin kula da wannan inshora na ma'aikata satan kuɗi irin wannan ba administrative process za a amfani da shi ba shi yasa muka rubuta mu shugaban ƙasa cewa mu duk wani administrative process za a amfani da shi ana so a ɓoye wani abu ne ya kamata a ce efcc icpc sss da fadar shugaban kasa su za su irin wannan binciken domin a labarin da muka samu wannan wannan bincike na kwana-kwanan nan akwai ma bogi a ciki saboda haka ya kamata a ƙara bincike kada a tsaya ma a 2015 a'a a ƙara har zuwa yau daga lokacin da aka sauke wannan wanda suka sata zuwa har zuwa yanzu an ci gaba da satan saboda haka mun yi kira ga shugaban kasa akan cewa lallai kada a tsaya akan abin da wayancin suka yi mai magana da yawun ɗaya bangaren kungiyar kwadago ULC Comrade Nasir Kabir ya shaida cewa abin da ma'aikata ba su gane ba shine akwai kuɗaɗe ne na ma'aikata a wannan kafa amfanin wannan kuɗi shine idan idan ka samu ko hatsari ko ka mutu a samu a tallafa iyalanka an ci kuɗaɗen da hankali ba zai ɗauka ba tun zamanin tsohon shugaban wannan kungiya na kwadago Adam Oshomole ake wannan almundahana ya kai har wannan lokaci a yanzu su ma da wasu mutane a cikin wannan gwamnatin da kake ji yanzu da suke almundahana a wannan guri shi yasa ministan nan ya tabbatar da cewa an yi wannan bincike a bisa adalci saboda muna zargin ita kanta wato kungiyar kwadago ta NLC wato abin da ake cewa delegate conference din da ta yi na alif ɗari tara da goma sha biyar a cikin wayannan kuɗaɗe aka ɗiba. Sama da kashi casa'in na ma'aikatan gwamnati da na tuntuɓa don jin ra'ayoyinsu ba su ma san da akwai wata hukuma kamar haka ba. Sunana Malam Shafiu Usman ni ma'aikacin gwamnatin tarayya to gaskiya ni ban taɓa jin cewa har gwamnati tana ɗaukar irin wannan ɗawainiya na ma'aikata don yanzu haka dai ni zan ce ma akwai makwabci na da wurin aikin mu ɗaya ya rasu nan sama da shekara takwas yanzu haka maganar nan da nake ma matarsa sai da masa take a bakin hanya. sunana Hadiza Aminu Garba. Ni da farko ma ni ban ma san suna existent ba. That means ba sa aikin su kenan. Gaskiya ya kamata a yi bincike dan ana cire kowa a salarin shi. A hukunta duk wanda aka samu. Suleiman Zelani nake kuma ni ma'aikacin gwamnati ne. Ni wannan maganan NSITF kasan ko kaɗan ba ma taɓa jin ba ne. Ina kuɗin suke to? Me ake yi da shi ta kamar me kuma su wa suka benefitin akai? Ai ni zuwan Buhari nan ko Allah dai ya mashi albarka. Muyagun mutanen ƙasar nan. Wasu abubuwan da ba mu taɓa sanin ma abu na faruwa biliyan sittin saboda Allah da annabi kuma ka ne sun cire sun cinye a banza. An shafe kwanaki ina kai kawo don ministan kwadago ya yi ƙarin haske kan sakamakon binciken amma haƙar bata cimma ruwa ba. Muhammad Sani Abubakar daga Abuja, RFI Hausa.